ta rasa gane me ke faruwa ne ta ga dai tunda Angel ta yi mishi rumfa ta ki motsawa kamar an daskarar da ita idanuwanta ba su hango mata hannun Danish da ya damke kugun Angel da shi ba sakamakon sumar kanta da hijabin jikinta su lullube shi masoyiya Angel ke nake jira kusan karfe goma na dare ya kamata mu je ki kwanta ki kwanta ki huta cikin kulawa ta yi mata maganar tana leken fuskarta sai dai bata samu damar ganin ta ba saboda wuyan hijabinta ya zame tuntuni su markanta ta zazzago gefe da gefen fuskarta ta rufe su yunkurin kubcewa ta yi daga rukun nashi sai dai ko gizo wannan bai yi ba kuma bai motsa ba ya matse ta a jikinsa tamkar an daure ta da igiyoyi duk da sanyin ac na rum ɗin hakan bai hana ta zub da gumi zub gumi ba zubar da ke wanko fuskarta tsaitsaye take kai tsaye take sauka a saman face nasa idanuwanta zazzare yayin da a can cikin zuciyarta take ta ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka kautawa muryar nurse Jessica ce ta ƙara fargar da ita lafiya kuwa Angel ya aka yi na jikin ya shiru ko kin yi bacci ne a jikin shi ta ƙara maganar tare da yunƙurawa ta miƙe daga saman kujeran da take ta nufi gaban gadon ta tsaya tana ci gaba da yi mata magana tsabar yadda labanta ke yin kyarma ta kasa buɗe baki ta faɗa mata halin da take ciki Mika hannunus da sika ta yi da niyyar ta ɗago da Angel saboda ta yi tsammanin bacci ne ya yi awon gaba da ita. Sai dai kafin ta riko ta, Angel ta yi kokarin yin magana muryar ta a hargitse ba nutsuwa ta furta. Dan uwana ya farka shine ya rike ni. Mamaki ne yasa Nus ka zaro ido haɗi da buɗe baki. Ta furta. Are you serious? Ya farka? Ya farka. Sai dai amma bai buɗe idanuwansa ba. Ya dai rike ni ne gagam cikin shekar kuka Angel ta furta maganar jin haka ya sa Nurse ka faɗin bari na taimaka miki ki miki hannu biyu ta sanya ta riko Angel ta soma kiciniyar bambaro ta daga jikin Danish da iya karfinta na ƙarshe sai dai ta kasa taɓaka komai mugun riko yayi mata hatta dogayen din ɗinsa sun yi mata shatu a saman bayanta lamarin ya daure wa Nurse ka kai ganin ta sanya iya karfinta na ƙarshe amma a banza hakan ba ƙaramin rudar da ita yi ba muryar ta na rawa ta furta bari na je na kira Dokto. ta sauri ta fice daga cikin ɗakin hada dan gudu-gudunta, a lokacin da ta a lokacin da bata yi tsammani ba sexy voice ɗinsa ta ratsa kunnuwanta muryar da ta dade tana mararin jinta my angel iya abin da ya furta mata kenan nan nauyar ajiyar zuciya ta sauke jin ya ambaci sunanta hakan na nufin yana a cikin hayyacinsa kurama fuskarsa ido ta yi ganin yana mutsu mutsun bude idanuwan shi sannan a hankali yake kokarin ware su sun yi mishi nauyi saboda baccin da bai yi ba tsawon kwanaki ta yi matukar gagara da sanyin tozali da kyakkyawan idanuwansa kaɗan ya buɗe su bai ƙarasa ware su ba sun canza launin su hakan ba ƙaramin kyau suka ƙara masa ba tsabar farin ciki bata san sa'ad da ta fashe masa da kuka mai tsuma zuciya ba tana haɗawa da dariyar farin ciki ya natsi yana kallanta da wata iriyar kasala a jikinsa san bai san a ina suke ba iya fuskar ta yake iya gani cikin shekar kuka haɗe da shagwaba take faɗin na yi misin ɗinka maiman sai yanzu za ka farka ka bar mu da kewarka da fargabar a wani hali za ka tashi sannan kuma ka tsoratar da ni sosai limshe idanuwansa ya ɗanyi tare da ware su a saman fuskarta hawayenta sai jiƙa masa fuska suke ta yi har cikin bakinsa hakan bai dame shi ba tamkar ya samu ruwan sha haka yake yin slowing ɗinsu kallon da yake yi mata kallo ne da ke nuni da tsantsar kaunarta da kewarta da ya yi hucin numfashinsu sai gaurewa yake da na juna hakan bai sha musu kai ba Idanuwan idanuwanta sharkaf da hawaye sun rane jawur ta ci gaba da cewa don allah ka faɗa min abin da ke damunka na ga kana ta kallo na kaki kula ni ta ƙara maganar stil da shagwaba ya tsina sa ya ɗanyi haɗi da motsa tattausan labbansa ya furta ke ce damuwata ke san ba son zubar hawayenki ki daina yin kuka ko kuma na koma na ci gaba da bacci na yayi maganar yana kokarin limshe idanuwansa da zoliya yayi mata hakan aiko da sauri ta shanye kukanta tana faɗin na daina maiman kai ne kai ne kake kwantar min da hankali na ba zato ba tsammani ta ji ya manna mata sun ba a saman goshinta farin ciki duk ya cika ta muryarta har shakewa take yi saboda kukan da ta sha ka sake ni ka matse ni tai maganar tana kokarin kubucewa daga rukon da ya mata so take ta nuna mishi sabon wurin da suke a cikin shi kankame ta yi ƙare yana faɗin ki jira zan sake ki ina samun nutsuwa a tare da ke Kaitaccen murmushi ta sake ta ɗan dakata suna kallon cikin idon junansu lokaci ɗaya ta ga ya haɗe fes ɗinsa lafiya ta yi tambayar tana ci gaba da kallon shi na manta ban sama muku abincin da za ku ci ba na bar ku da yunwa murmushin gefen fuska ta sakar mishi ka kwantar da hankalinka muna cin lafiyayyen abinci har sai mun ture shi yasa na ce ka sake ni ina son nuna maka wani abu suloli ya zame hannunsa daga rukon da ya yi mata hasken ɗakin ya haska masa ido sakowa ta yi daga saman gadon ta fuskanci gabas ta duka ta yi sujjada tana gode wa Allah da ya farkar mata da shi cikin ƙoshin lafiya ba tare da wani abu ya same shi ba alhamdulillah ala kulli halin yayi matukar yin mamakin ganin rum ɗin da yake a ciki a kasalance yunkura ya miƙe zaune yana karewa ko ina kallo tunani ya shiga yi ina ne nan waye ya kawo su fuskarsa da alamar rodo da alamar rodani ya tura yatsun hannun shi cikin kwantacciyar yalwatacciyar suman kansa ya ci gaba da cakuɗa ta tamkar yana so sata saukowa yayi a saman gadon. jikin shi yayi mishi nauyi da kire yake taka kafarsa yayin da yake karewa ɗakin kallo Angel tana a doke tunda ta yi sujjada ba ta ɗago ba addu'o'i take ta yi musu yana kokarin bude baki da niyyar yayi mata magana sai ga doctor da nurse sun shigo ɗakin da sauransu kusan a tare suka ci uban yake suna kallon kallo a su da shi mutumin da suka dade suna mararan ganin ya farka sai yau Allah ya nufa zai tashi sun yi matukar girgiza da ganin shi a tsaye kan kafafunsa kyan fasalinsa ya yi musu kwarjini da hannu ya yi musu alamar su wane ne su sai 'yan kame-kame suke yi an rasa mai iya buɗe baki ya yi mishi magana juyawa ya da sauri ya je gaban Angel da ta yi sujada da hannu ɗaya ya riko dantsanta, tsanta ya ɗago da ita tsaye kamar wata 'yar bebi nuna mata likitocin ya yi da hannunsa su waye su waɗannan da kyar ta samu nutsuwar fayyace masa komai tun daga kan yadda aka tuntso su aka tsunto su a daji aka zo da su asibitin kamar yadda Gabriel ya sanar da ita bayan ta gama kora masa jawabi ta kalli fuskokin likitocin ta ce ku taya ni murna dan omu da nishi ya farka marmashi su ya sake nos ɗin da ke a cikin su kamar sun samu TV haka suke bin sa da mayataccen kallo ba mazan ba ba matan ba muna taya ki murna masoyiya angel mun ga broda dinki ya farka cikin koshin lafiya nos jessica ce ta yi maganar da kyar wani dokta ya iya buɗe baki ya ce da nishi fatan ka tashi lafiya tsawon lokaci muna jira ranar da zaka buɗe idanuwanka sai yau muka samu damar ganin ka mun ji daɗi sosai ya yi maganar tare da mika masa hannu don su gaisa man din fa bai yarda da su ba dama yana da wuyar sha'ani ga kyauya kamar karamin yaro danish ka miƙa mishi hannu ku gaisa angel ce ta yi masa magana goya hannayensa ya a saman bayansa alamar ba zai mika masa hannun ba murmushi ya sake ta dan murmushi murmushin yake ta dan sake ku yi hakuri danish bai san ku ba har yanzu baccin bai sake shi ba na san kafin zuwa gobe zai warware nasrabeka ta ce ba damuwa dama mu fatan mu ya farka da ransa da lafiyar shi hakan ma ya wadatar Dr. Anthony ya ce cool down da nish no one will brother munan nan doktoci ne masu kula da lafiyar ka. kullum muna kokarin ganin ka farka muna duba ka still bai tanka musu ba Dr. Hari ya ce ni dama tun kafin ya farfado raina ya bani zai yi wuyar sha'ani sai gashi magana ta ta tabbata mutane masu irin kyanshi ba kowa suke kulawa ba da zole ya yi maganar ya ƙara da cewa mu dai ya kamata a saki jiki da mu tunda malaman lafiya ne muna so ka bamu dama mu ƙara bincika lafiyarka tunda suka fara magana bai tanka musu ba sai kallo da yake bin su da shi kamar ya ga wasu halittu da ba mutane ba ko akwai inda ke yi maka ciwo yanzu dr anthony ne ya masa magana. angel sai kokarin girgiza mishi sai kokarin ingiza hannun shi take yi dan ya yi musu magana amma ya kiya nurse jessica ta ce ga dukkanin alamu rawar muryar sai ke imana ni ina ga mu kyale shi zuwa gobe na san zai warware kuma zai saki jiki da mu kamar za su yi hauka wurin yi masa magiya don ya yi musu magana ya yi shiru abinsa har so suka yi su bincika lafiyarsa amma ya hana duk wanda yake yin matsowa kusa da shi sun zare musu ido yake alamar zai yi fighting ɗinsu lamarin ya ɗaure musu kai ganin sun sanya naci akan sai sun duba shi Angel ta roke su akan su kyale shi zuwa gobe fargabanta kada su haya kada haya kashi a zo a samu matsala tunda har ya fara zare musu ido yana daure musu fuska ba dan sun so ba suka yi musu sallama da niyyar gobe za su dawo kusan a tare suka fice waje a ransu suna ayyana irin kyawun fuskarsa da surarsa sai santin shi suke yi musamman ma nasu dan cikinsu su uku suka rage a ɗakin Nas jessica ta dubi angel na lura broda ɗin nan naki ke kaɗai yake jin maganar ki ina so ki tambayar min shi ko akwai abin da yake bukatar ci kallon shi Angel ta idanuwan shi ina akan plasma TV na ɗakin sai yan kalle kalle yake yi Mai Maiman kana jin yunwa da buɗar bakinsa sai cewa yayi ina Haris da su battle ina son ganin su kallon nurse din ta yi yace yana son ganin yan uwanmu gyaɗa kai ta ba damuwa za mu iya zuwa riko hannunsa ta yi a cikin nata Muje in nuna maka su nurse Jessica tana a gaba suna a bayanta tunda suka fito daga ɗakin yake karewa ko ina kallo agogo kaɗai mutum zai kalla ya gane cewa dare ne amma dan ta hasken light na asibitin ba za ka taba gane dare bane ba nurse ɗin da ke yin zarya da doctors sai satar kallon shi suke yi hada masu yin tuntube ɗakin Haris suka shiga tun bayan fitar Angel bacci ya ɗauke sa rabin jikin shi lullube da bargo da sauri da nishi ya karasa daga gefen gadon ya zauna yana kallon sa Nos da Angel suna a tsaye suna duban shi. Bacci yake yi da nishi. Ko za mu bari sai gobe idan ya farka mu dawo. Daga mata kai yayi alamar eh dama burinsa ya gansa hankalin shi sai ya fi kwanciya. Daura hannun shi ya saman sumar kan Haris ya shafa ta a hankali. Tsantsar farin ciki ne akan face ɗinsa. Mintuna biyar kafin ya miƙe suka nufi ɗakin Batul. Ko da suka shiga ba su same ta a saman ta ba. Nan fa hankalin Angel ya tashi. Ina Batul ta je? Nurse Jessica har da buɗe baki za ta mata za ta bata amsa. Suka ji motsin fitowarta daga toilet. Kamar a mabarki take kallon su kafin ta tsayar da ta kan Danish. Ta karfi ta ambaci sunan shi. Da gudun gaske ta karasa ta fada saman ɗan kirjinsa. Daura hannayensa ya yi saman bayanta sosai. Ya rungu mota, daɗi kamar zai kashe ta. Annoran fuskarsa sai ƙaran ninkuwa yake yi. Ta alama ya ji daɗin canjin rayuwar da suka samu. Ɗagowa ta yi da kanta daga saman jikinsa ido cikin ido suke kallon juna tuni hawaye sun cika idanuwanta muryar na rawa ta so yin magana dan uwa na raba raina kaga canjin rayuwar da muka samu ko na san Angel ta faɗa maka komai Tanish ba za mu iya misalta kewarka da muka yi ba wallahi na ji daɗin farkawarka na yi farin cikin ganinka a nitse ki furta mata ni ma na yi farin ciki batul ina taya mu murna ina imana fatan wannan ya kasance ƙarshen wahalar mu Angel da Nus Rebecca da Nus Jessica sai murmushi suke sakewa yayin da suke kallon su danish na san zaka ji wani iri nan ba kamar prison nan ba kamar prison ba inda aka kuntata wa rayuwar mu tun muna yara wannan ne karo na farko da muka fara tsintar kanmu a wajen prison cikin mutanen duniya iskar da muke shaka a yanzu ta yanci ce ba ta kurkukun kaddara ba kalamai masu daɗi take faɗa mishi muna samun kyakkyawar kulawa a wurin mutanen nan ta yi magana tana nuna masa nurse jessica sun bincika lafiyar mu kuma sun taimaka mana wurin samun sauki sannan muna samun cin abinci har sau uku a rana komai muke so suna yi mana ina fata kai ma zaka saki jikinka da su sannan ka ba su haɗin kai don su duba lafiyarka idan akwai wani abu da ke damunka za su taimaka maka wurin samun sauki insha Allah sannan idan kana jin yunwa ka yi musu magana za su baka abinci ba sai ka sha wahalar neman abin da zaka ci ba muryar tana rawa ta karasa maganar hawaye tuni sun cika sun ci gaba da wanke face ɗinta daura tafin hannayensa ya a saman face ɗin nata share mata hawayen fuskar ta ya somai. kafin ya furta it's okay stop dan Allah ki bar yin kukan nan nagode da shawararki zan ba su haɗin kai tanish babu wasu kalmomi da zan iya yin amfani da su wurin yi muku godiya kai da Angel Allah ne kaɗai zai iya biyan ku hakika kun taimaki rayuwarmu kun kuntata mu amin kun gatanta mu kun yi mana silar barin mu kurkukun kaddara duk wani ci gaba da za mu samu a duniyar nan ku ne sila ba za mu taɓa mancewa da halaccin ku a gare mu ba kun fiye mana iyayen mu sau dubu matsayin da suka rasa a wurin mu ku ne kuke rike da shi sosai ta fashe masa da kuka janyo ta yi zuwa saman jikinsa ya ƙara yin hogin ɗinta yana lallashinta ta kire samu batul ta dakata da yin kukan bayan ya raba ta da jikinsa ta rungume Angel sosai suka kankame juna tsawon mintuna kafin suka raba jikinsu. Allah ya bar mana ke wasu, superstar Allah ya cika miki burinki da ke da danish ɗinmu. Murmushi kowannensu ya sake sun ɗan jima a ɗakin batul kafin suka yi mata sallama. Sauran ɗakunan su Aziza suka shiga kowannensu bacci yake yi ya hakura sai zuwa gobe zai gaisa da su. Komawa ɗakinsa suka yi Nurse Jessica ta da Angel za ta kawo mishi abinci kafin ta dawo ta taimaka masa ya shiga toilet ya gyara jikinsa amsa mata ta yi da to bayan fitar nos ɗin, ta ji hannun da danish suka shiga toilet tunda suka shiga yake bin ko'ina da kallo karab ya daura idanuwansa kan madubin toilet din a fusace ta ga ya juya masa baya danish mai ya faru hankali a tashi ta yi masa tambayar bana son ganin shi ba ta yi mamakin jin abin da ya ce mata ba tunawa da ranar da tsohuwa ta mira ta ba su kyautar madubi kowa ya duba fuskarsa amma shi ya ki yarda ya kalli kanshi dabara ta yi wurin cire hijabin jikinta ta je gaban miro ɗin ta lullube shi na yi maganin matsalar juyo ka gani a hankali ya juya yana kallon miro ɗin. nan take ya sauke ajiyar zuciya ganin ta rufe madubin my man ka fara yin wankan almost one week jikinka bai ga ruwa ba zan jira ka a waje akan idan shi ta fice a bakin kofar toilet ɗin ta jingina bayanta tana jiran fitowarsa ta kasa kunne tana sauraron motsinsa taɗi take ji kamar yadda tamkar wanda aka yi wa albishiri da gidan aljanna akalla ta sauke ajiyar zuciya ya fi a kirga fatan ta Allah ya sa su bar America ba tare da sun samu wata matsala ba gaba ɗaya hankalinta baya tare da ita gangar jikinta ce kaɗai ruhi yana a tare da danish da ke a cikin toilet har nurse jessica ta shigo ɗakin hannunta rike da food rike da abinci ta gangaro da shi zuwa gaban table murmushi ta sake tana kallon Angel da ke makale jikin Toledo. A ranta ta ayyana ko dai soyayya ce a tsakaninsu, don wannan shakuwar tasu ta fi karfin a kira ta da abokantaka. Bayan ta so gaban tebul ɗin, ta so jera kayan abincin samansa, har ta gama jere su ta juya da food trolley ɗin duk abin duk Angel ba ta lura da ita ba har ta fice daga ɗakin. Jin motsin buɗe kofarsa yasa ta yi saurin komawa gefen gado ta zauna tana faman sakin murmushi. kamar wata zautacciya zuro kafafuwansa ya saman kafet da ke gaban kofar shiga toilet din kafin ya karasa fitowa jikinsa da danshin ruwan wanka da ya yi ya maida uniform ɗinsa da aka sanya masa tunda ya fito idanuwansa na akanta ya lura da tsantsar farin ciki da ke akan fuskarta hakan ba ƙaramin daɗi ya masa ba gefenta ya zauna yana ƙare mata kallo na fito sai da ya ambaci hakan tukuna ta ɗago suka haɗa ido wani irin sayartaccen kallo suke jefa ma junansu kamar za su haɗe kawunan su tsabar ƙauna lokaci ɗaya ta samu kanta da jin kunyar shi muryar ta ce ta furta am am ga abincinka da nurse ta kawo na san kana jin yunwa ta yi maganar haɗi da nuna mishi tebul ɗin ɗaura idanuwan sai akan kayan abincin kafin ya dawo da duban shi gare ta ba kya jin bacci na ga sauran 'yan uwanmu suna yin bacci ta hakan na fahimci dare ya nutsa maƙe masa kafaɗa ta yi bana jin bacci ina so na zauna kusa da kai dan na taimaka maka da wasu abubuwan tunda yau ka farka baka san komai dangane da wurin nan ba bana so in tafi in bar ka kai kadai a room nutsuwa yana kallanta har ta ƙara maganar tukunna ya furta mata na gode da kulawarki a gare ni kuma na gode da nuna damuwarki a kaina still murmushin fuskar ta bai washe ba za mu ci abinci a tare ko kin ci naki yayi tambayar yana duban fuskar ta ya fi son tana kallon cikin idanuwansa idan suna magana ba na jin yunwa amma zan iya taimaka maka ka ci An sa mata yayi da oke. miƙa hannu tai tana buɗe plate din lafiyayyen abinci aka haɗa masa kaza shinkafa da abubuwa da yawa maiman kome da ka gani a saman tebul din nan duka sai ka cinye sa yanda ka sha baccin nan na tsawon kwanaki na san cikin ka babu komai ko ruwa ma babu yanzu faɗa min me kake son fara ci cikin kulluwa take yi mishi cikin kulawa take yi masa maganar ki zaba min Marmashi ta sakar masa mok din ta mika masa yasa hannu biyu ya karba a tsanake yake sa da zafi zafin sa idanuwan shi na akan face dinta ta takurawa ta kurawa Adams apples din apple din sa ido bata san ya janye kwaf din daga shan ti din ba sai ta ji muryar shi a cikin ta. me kike kallo ya matsa fuska ta danye ba komai tunda ka gama shan ti din ka sha ruwa ko lemo girgiza mata kai yayi a'a ti din ya ishe ni sai dai wani abu. kamar wani karamin yaro haka take ta rairayarsa da hannu ta rinka bashi naman kazan yana ci idan ka kalle su a yadda suke zaune sai ka sha mamaki saboda girman da yayi ma Angel bata wuce ya lullube ta da faffaɗan kirjinsa ba amma saboda so da juna amma saboda sabo da juna da kuma shakuwa da ƙaunar da ke a tsakaninsu ba ta ganin girman shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta, sai mun haɗu a cikin kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da hudu hankalinta a matukar tashi take kallon fuskar shi numfashinta na haurawa zuciyarta na bugawa da sauti mai karfin gaske tamkar za ta tsaga kirjinta tsabar tsoratar da ta yi nurse jessica da ke a zaune ta rasa gane me ke faruwa ne ta ga dai tun da Angel ta yi mishi rumfa ta ki motsawa kamar an daskarar da ita idanuwanta ba su hango mata hannun Danish da ya damke kugun Angel da shi ba sakamakon sumar kanta da hijabin jikinta su lullube shi masoyiya Angel ki nake jira kusan karfe goma na dare ya kamata mu je ki kwanta ki kwanta ki huta